من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فهدنا سولنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا واهدنا الصادق حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta muna cikin darasinmu a cikin suratu fatahi da muka soma a jiya insha Allah abin nan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira aya 8 kenan aya 8 eh, to to ta eh, karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب kenan za mu tashi ala zakara ta'ala almubayi'atul amma lokacin da Allah ya ambace mubayi'a wadda ta hada kowa da kowa to nabaha bi dhikri man khalafa sai ya tunatar da ambaton waɗanda suka saba bi al hudaybiya ga mubayi'a hudaybiya wato waɗanda suka saba allati tusamma bi bai'atir rawan wadda mubayi'a hudaybiya ita ake cewa ma bai'atir rawan ala annal mukhalafata bil ba'di mukhalafatan bil kulli ya tunatar ga wannan don ya nuna cewa sabawa ga sashi to sabawa ne ga duka baki daya wa qala bismillahir rahmanir rahim sai ya kula lakal mukhallafuna wato masu abin nan jinkiri cikin abin nan min arabi na kauyawa waɗanda ba su yi ta ba za su ce maka ai min al arabi ahwal madina na kauyawan nan da a madina ai allazina khalafa ah, khallafahum Allah an sahabatika wanda Allah ya maishe su baya ba su tafi tare da kai ba lamma da wa lokacin da kan neme su li juma'a ka dan su fito tare da kai ila makka ta zuwa makka sai sun kaki zuwa khaufan don jin tsoro min taro da quraish laka sun kaki karba ma kiranka dan suna tsoron kada quraishawa su gitta maka amal hudaybiya shekarar da aka yi sulhun hudaybiya suna jin tsoron kada quraishawa su hana mata hiya idza raja'ata fa abinna minha abinnan idza raja'ata in ka dawo wato daga wannan tahiyar suna jin tsoron abin nan ƙwarishawa suna iya gita maka su hana ma abin nan na tahiya in ka dawo da gare ta wa hadha badalun wannan wa hadha yadullu wannan yana nuni ala sura cewa lallai ita wannan sura wannan suratu fatai nazala to shi yasa sun ka kibinka wannan ya nuna kenan ya nuni ala anna sura nazala hunaka wannan suratu fatai ta sauka can wurin kablar ruju ila madina kamar a dawo madina nan kura al ba amma damuwa to idan aka riga aka dawo daga wannan tahiyar kawai a wannan za su ce shagalanna na dukiyoyin mu ta shagaltar da mu wa ahaluna iyalin mu sun shagaltar da mu wa an khuruj game da ita da kaya wato za su ce abin da ya hana musu hita tare da kai wato lalura ce ta hana musu hita ba su yadda su ce uzuri na an gare su ba su yadda su ce kin zuwa na sun kai sai sun samu uzurin da sun kalaka su ce lalura ce ta hana mana hita ma aka tare da kai fassa gafir lana ka roƙi Allah ya gafarta mana fassa gafir lana Allah ka roƙi Allah ya gafarta mana su domin shi Allah ga ka'ida ta yi duk abin da an kai inda an ka tuba mai an ka roƙi gafara yana gafartawa ga ka'ida ta shi Allah yana gafartawa to sun san su ko sun isa gafari ba da gaske ba ne saboda haka suka ce da annabi fassa gafir lana Allah kai ka roƙa mana Allah ya gafarta mana min tarki da kuru jama'aka na barin da mun yi game da hita tare da kai to in mana addu'a Allah ya gafarta mana wannan laihi man yi laihi ka roƙi Allah ya gafarta mana saboda su suna da dubara suna da masaniya ce a cikin mutane akwai mutanen da Allah ka an san magana su in sun yi magana ko menene ko rashin gaskiya an kai inda sun kai magana sun ka ce Allah shi yahi yana yahiwa to akwai mutanen da haka nan ga Allah saboda haka suna ganin shi annabi yana daga cikin waɗanda in sun ka roki Allah bi yana ansa don haka suka ce to mu ba za mu yi istighfari ba amma kai kai mana fari ga Allah shi yahi mana laihin nan da mun kai na rashin hita tare da kai ya na ta alsinatin suna haɗi da halussan su min dalabil istighfari na neman istighfari wa ma kabla da abin da ke gabani ne na kawo uzurin lalura ta hana musu ita shagalana amwaluna wa Haluna amma ma laisa bi qulubiha abin nan da suka faɗi babu shi cikin zukatansu ba gaskiya ba ne ba iyalinsu sun ka shigaltar da su ba ba dukiyarsu ta shigaltar da su ba babu lalurar ta shigaltar da su fa hun kadibuna su makareta na fiye fi itizarihin ga uzurin da sun kawo ko ka ce to idan kun kawo zuri na annabi ya yi muku addu'a Allah ya yahi to in an ce lahira ba fa abin na iya mulku lakum wa zai mallaka muku istifhamun bi ma'ana annabai ai la ahada mulku lakum min Allah a ba wani guda da zai mallaka kare muku wani abu na azabar Allah in da bikum darra in Allah ya nuhi abin da ke cutarwa gare ku wato na azaba darran bi fata wadi, wa a bai dami durran aw arada bikum nafa'a ko kuma idan Allah ya nuhe ya nuhe ku da wani umfani to babu wani wanda ka hana ku ku hita wajen wannan jihadi in Allah ya nuhe ku da alheri bal kana Allah bima ta'maluna khabira a a Allah ya zama sani da abin da kuke yi wato Allah ya sani kuna da manawata wadda ba ta da kyau ba uzuri na yasa ba ku hita ba Allah ya san duk abin da yasa ba ku hita ba ai lam yazal muttasaban bi zalika Allah bai gushe ba ana sifanta shi da abin nan da sani بل كان الله بما kawul ka ce bal bal a'aha bal fil mawdi'ain lil intiqal wato abin nan bal da ya ambata a wannan wurare guda biyu wato na cirata ne daga wata magana zuwa ga wata lil intiqal min gardin ila akhar don cirata daga wata bukata zuwa ga wata bal a ku dai ba uzuri na a gare ku ba zananto Allah ya kalibar rasul muminu kun yi zato manzo Allah ba zai dawo ba da shi da mu'minai duk za a kama su a kashe su can garin makka Wani da zaton manzon Allah ba zai dawo ba mummune ba za su dawo ila aliyin zuwa ga iyalinsu ba abadan har abada wato su munafukai zato na sun kai sun yi zato wada makiya kahiran maka suke keya da annabi sun ka koro shi da gudu ya baro maka suna tara-tara ba su yi nasara ba har sun ka sa kuɗi ga kai nai ko waka-waka annabi za a ba shi rakumi ɗari to kun ga kiyayya ta yi tsanani to abinda da munafakai ka gani ya annabi ya dawo maka yanzu kashe shi za a yi wannan shi yasa dai munafakai sun ka ketowa bal zanantu a a ku dai kun da to Allah yan kalbar rasulu manzo Allah ba zai dawo ba wal mu'minuna mu'minai ba za su dawo ba ila ahli zuwa ga iyalinsu abadan wa zayyana zalika bi qulubikum kuma an kawata wannan cikin zukatanku annawun yasasaluna bil qatl za a tumbuke annabi da mu'minai bil qatl abi su da aka kashe falarjiuna ba za su dawo ba wannan shi kuka yi zato ya ku munafukai wadannan tun zanna sauyi kun yi zato wanda baya da kyawu haza wa gairu da wanga zato da wani ne wanda bai da kyau wa tun qauman buran kun zama mutane halakakku jam'u ba'irin yi haliki na kun zama mutane halakaku inda Allah bi hada zanni kun ga kenan zato ma yana da hadari da wani zato yana sa mai shi ya halaka ce da wannan zato kun zama mutane halakakki Allah ya kare mu daga mugun zato wa mallami wa min billahi Kuwa Mallamiya, Wudilai, Warasuli, Fahimtar, Sannan, do wanda bai yi imani da Allah, Warasuli, da Matsu na ba, fahimtar a tonnare kafin na tsira mun manta na da wutar tsira ga mutane kairai, don haka do wanda bai gyara ba za mu kone shi, aina ran shadi da wadda mai tsanani. wa hada ya dullu ala annal mubaya'atu al'amma wannan ya nuna mubaya'a na hadaddiya hiya dukhulul islam minhum shigowa musulunci da gare su zuwa ga musulunci wala ma kalafu al'amru lokacin da suka saba ma umanni bil khuruji suna sun ka kihita da umannin da aka ba su alladhi dulaba min haitar da an ma nema gare su saru minan nakidina sun zama cikin masu warware alkawari bayan sun kwallace ma annahu lam yahduru al mubaya'a duk da ko ba su halarci wannan mubaya ta warko ba ala an amina ala Allah ya firru bil hudaybiya ta cewa kada su yi gudu ya an je fasaru kuffar ma al kuffari sun zamo kahirai tare da kahirai alladina lam yu'minu lam yu'minu billah wayanda ba su yi imani da Allah wa rasuli da manzo ne ba wasa ko a saira don haka sun cancanta ba su wuta sa'ira Allah ya kare mu ولله ملك السماوات ولله ملك السماوات والأرض يغفر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء adarahum ta'ala sannan Allah ya ba su tsoro ya tsoratar da su bi kaulihi da magana ta walillahi mulku samawati wal ardi milkin sama bakwai da ƙasa wato na Allah ne Allah shi da milkin sama shi da milkin ƙasa kowa ka gani da milki Allah ya bashi shi an mallake shi an mallake da sama da ƙasa ya gabiru lama ya sha'u yana gafarta mu wanda ya so ya gafarta mu ya Allah ka gafarta mana wa yu'adhibu man yasha kuma yana azabtawa ga wanda ya ga dama Allah ka kare mu daga azabarka wannan abin na Allah ya saukar da wannan liya hasima da ma'aun don ya ɗebe da manin su alfariga wadda a mai zuwa tana dawowa fi na nabi wajen abin na istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san sun ce annabi ya musu istighfari ya roƙa musu Allah ya gafarta musu uzuri na ya sa musu ita ba Allah ya ce a ba su da uzurin komi wato babu uzurin da ya hana su ita Allah shi yadda mulkin sama bakwai da ƙasa yana gafarta mu wanda ya so yana yin azaba ga wanda ya ga dama wa kana wa ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara liman yasha ga wanda ya ga dama wala sha wala sha kuma Allah bai ganin damai ya gafarta mu kowa illa liman taqatadi alai hikmatu magfiratu sai wanda hikima ce ta hukunta ya gafarta ma mina mu'minina cikin abin na mu'minai domin wa'anda amominai hikimar Allah suna ta hukunta a gafar tama, su wa'anda amominai duna man adahu banda wanda ba mumini ba mu'mini ba mina kafiri da cikin kahirai fa hum bi ma'zilin an dalika kata su wa'anda ba musulmi ba su nesa suke ba su cikin wannan gafara kata kai tsaye kuma Allah rahiman bi man sha'a kazalika bai rama ne ga wanda ya so a cikin wannan ya Allah ya gafurar rahima Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka gusar da damuwa da bakin ciki ya Allah ya gafurar rahima suma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana anna man da anna man da har isyanu lalle duk wanda sabo ne ya bayyana fi amrillahi ga al'amari Allah li su'i dhannihi billah saboda mummunan zaton da yake wa Allah fiye a ciki sun ma'arada an yi sharika fiye. sannan daga baya so ya yi tarayya an yi sharika fi ma ya gunnu fiye khairan wato inda ya yaka zaton sabanin alheri ya ƙi yadda a hita da shiya amma ya dawo inda yaka zaton a babu wahala kuɗi ɗaya za a samu yana so a tahi da shiya ya dawo yana so a yi tarayya da shi fi ma ya dunnu a kairan, ga abin da ya zaton alheri ciki to yi muna ana hana mai hita tare da jama'a hatta ya tuba har sai ya tuba wata zaharu taubatu har sai tuba ta ta bayyana wato wasu na sun kiɗi fita lokacin tahiyar hudaybiya kamar da kun gani amma bayan an dawo gida suka ga wata yar tahiya wadda suka ganin ba ta da wahala kuma ga dukkan alama za a samu kuɗi sosai a can sai sun ka nemi a taimaka a ce tare da su tun da dai sun ga wurin da suka zaton akwai kuɗi ne to sai Allah ya ce a ba a zuwa da su ba kala sai ya kulu makallafon fa makallafon mukallafuna mazakuruna waɗanga masu jinkiri wa'inda abin nan wa'inda aka ambata wato za su dawo suna cewa idan da laktun idan kun yi tafi musulmi da zuza ana biya annabi ya kira sun ki tahowa amma yanzu ga sunan sun dawo idan da laktun idan kun kai ta ila maganima zuwa ga wurin ganima mai yawa ai mahallin ya zunnuna bagiran da suke zaton annakun satajiduna minhu maganima ku za ku samu ganimomi a can wato inda suka zaton za a ta yi a samu kuɗi kuma babu wahala saboda shi wanda amina yake kullum duniya ɗaya an gaba ne bai san komi ba in ba duniya ba magane ma jam'u min ai ganimatan wato ganima min amwalil maharibi cikin abin nan dukiyoyin waɗanda ake yaƙa wasa baya wanda kuma abin nan ah, ganimar da ake samuwa daga wajensu to lokacin da manabakai sun ka ga akwai alamar zuwa nan babu wahala kuma za a samu kuɗi da yawa sai sun ka zo suna cewa abin na musulmi wato ku bar mu mu bi ku wato litafu zuwa saboda suna son su samu suna ganin za ku samu ta sai suna cewa garuna ku bar mu ai utrukuna nattabi'ukum ku bar mu sai mu bi ku linuqatila ma'akum don mu yi yaki tare da ku wato ku bar mu mu ma mu hita mu tai tare da ku don abin da za ku samu wa mu samu tunda suna da ton abin da abin da za a samu wa dukiya ta ba da dadewa ba yawaru na bi zalika bin suna boye su wato ga wannan shi don abin da su aka zulgani masu samu ganima ma almomini tare da muminai to ba su cewa shi an manufarsu amma dai shi na amana wasu wato kullum su ba su iya yin tsaye su tsaya su samu nasara amma suna bin musulmi in sun kaga musulmi sun samu nasara to duwara za su yi su shige cikin musulmi a ta tare da su sun sani yuriduna bi zalikar kawai suna ni da wannan magana an yi baddilu kalaman su canza karma Allah shi suke nihi ai kauluhu ta'ala fi tauba ce wanda Allah ya yi a cikin surata tauba fa in raja aka Allah ila da'i fatin min fa in raja aka Allah ila da'i fatin min fa kaza mukalim qurun fa kaza mukalim da Allah ya faɗa suratul tauba cewa ya fa in raja lahu, idan Allah ya dawo da kai daga daifa lahiya ka abin nan daifa yakin buka ba wato in ka dawo lahiya ila ce minan zuwa ga wasu jama'a cikin su fasada nuka lokuruji yanzu sun keta lokacin da adda wahala to in sun ka gaje ta mai sauki sun ka nemi ka ba su izini su yi ta tare da kai waƙul ka gaya musu lan takarju ma iya abadan ba ku yi ta tare da ni har abada wa lan tuqatilu iya aduwa kuma ba za ku yaki makiya da ni ba har abada innakum raditum bil qawdi awwal marratin lalle ku kun yadda ku yi zaman ku gida farkon al'amari to yanzu ma fa qawdu ku je ku zanna ma kalifi tare da masu jinkiri wayanda ba su yi dawa to yara da mata da marasa lahiya ku koma tare da su ku zanna tun da ba ku iya bambanta kanku da marar lafiya kullum ka gaya musu lan tattabi'una ba ku bin ma abada har abada ba mu zuwa da ku kadhalikun qala Allah min qabl haka dai Allah ya faɗi cewa ko cikin suratul tauba ya ce kan mutai da a qabla audin a audin a kamin mu dawo aw bi mahallin bi mahallin min alqur'ani ko kuma wani wuri cikin alqur'ani qabla hadal almahalli kamin wannan bagire wato kamar da ya gabata fasa ya kolo na ma ƙalar lawo shaya manafakai za su ce allah bai faɗi komi ba fi man ina minar kuru jima'akun ga hana mu ga hita tare da ku babu inda allah ya ce kama hita tare da ku bal ta su na ku dai hasadan da mukuki ku dai kuna hasadan mana. kun gani ku diba ku gani ga ka'ida hasada wanda ya hiya aka hasada ba wanda an ka hiya ba ga ka'ida wanda duk ya hi ka bai da ka na ƙasa shi ka hasadan na sama don shi ka son ya kai inda na sama ya kai to ya za su ce ana hasada su aka hasada mala'ikan Allah mina na agare wanda aka hasada babu imani babu alheri kuma babu ƙarshe mai kyau to menene aka hasada da shi babu imani babu alheri babu ƙarshe mai kyau mi za a yi hasada da shi to amma duk da haka suka rusa don ita hasada kalma ce da aka amfani da ita idan mutum ya kwaso rashin gaskiya ta yi an ka tare an ka ce bai da kyau sai ce bal ta su guna a hasada mu dai kuke kuna hasada an nasiba ma akon kan mace mu samu tare da ku mina na'imi na abin na na ganima qultun zalika kun ka ce wai Allah ya ce ka a hita da mu Allah bai ce komi ba ku dai na abba ku hita tare da mu don hasada mu da kuke yi kun ga maganganun abin na munafukai kenan ita kalma hasada kalma ce da aka ta amfani da ita yaro sai shi jayayya da babba ne idan babba ya mai magana sai ya koma gehe don bai san wanda aka hasada ba sai ce hasada ta ta aka yi can wasu kuma jahilan da ba san abin da a hasada ba sai ce hasada yaron ga ake babba ka hasada yaro wanda adda abu mai yawa shi aka hasada don an kasa kai ga abin da ya kai gare ana hasada ta don ya samu wanda bai samu ba hasada mai aka yi mai wanda a ƙasa waka hasada ne sai na ƙasa gare ba na gaba ne ba Allah ya gafarta mana bal lil intiqali an mujadalatihim bal kanu la yafqahuna a asu sun kasance ba su fahimtar ma ta lawan abin da kake gaya musu na shaqa'a galaba don rashin arziki ya rijaye su saboda haka la yafqahuna illa qalilan minhum ba su fahimta sai yan kadan daga cikin su mimman arada Allah bihi at-tauba cikin wanda Allah yana ya tuba gare shi ko ya tuba sai ya tuba wa yafqahu dinahu ya fahimci addini ne dan idan Allah ya ta shirya mutum sai ka ga abin mamaki wanda ba ka zaton ya shiryu sai ka ga ya shiryu kuma ka ga ya lalunci makaranta don ya gane addini ne domin tsakani da Allah duk wanda bai koyon addini ne Allah bai so ne duk wanda ka ga bai zuwa makaranta koyon addini Allah bai kamnata kuma komi ka ga ya bashi duk duniya ga in ya bashi ita bai kamnata annabi ce ya man yuridillahu kairan khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ka nihi ne da alheri to yana ba shi fahimta ga addini ba a samun fahimta ga addini sai an taimaka makaranta saboda haka duk wanda ka ga bai zuwa makaranta Allah bai kamana ta rashin kamanar da Allah ka yi mai shi yasa bai bari ya ce makaranta ba ko da ka ga ya ba shi wani abin duniya da yawa to Allah bai so saboda haka Allah ya ce kanu la huna mata taqul sun kasance ba su fahimta abin da kake faɗi lahum gare su la'anna shika a galabahum don rashin arziki yarin rinjaye su illa kalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin suka zuwa neman fahimta addini mimman arada Allah bihi tauba bihi tauba cikin wanda Allah yana ya tuba gare shi ko ya tuba sai ya tuba wa ya kaudi na ya fahimci addini ne wato alamar Allah yana ya shi da alheri kenan ya ya tuba ya fahimci ya fahimci addini ne wa ma turshiduhum ilayhi ya gane abin da kake shirya su gare shi ta da kai wani ya aka yi baka je makaranta ba yau ce wallahi shi gulgulla sun yawa ayyuka na inda ƙarin wannan yi wannan shi yasa ban samu zuwa makaranta ba ai ban samun zuwa makaranta ayyuka sun yi mana yawa to alama ce ta Allah bai ne da alheri ayyuka sun yawa ayyukan banza don su an kalice ka ayyukan banza don su an kalice ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halice mutum da aljanni da aljanni ba illa liya'budun sai don su bauta an halice ka ne don wasu ayyuka ka bar abin da an kalice ka don shi ka ta zuwa wasu abubuwa ka ce wai a shiga da su ma yawa amma nakka ta abbayi amma nakka ta abbayi wuta ya ka sanya sa shi yasa yake alika ku bar wasa da sha'anin addinin kowa ya yi kokari gwargwadon iyawa ta yi kullum ya samu lokacin da zai je ya samu wani abu na addini alamar Allah ya nuhi ka da alheri kenan zuwa makaranta bai hana maka gane addinin a abin nan samun kuɗi zuwa makaranta bai hana maka samun kuɗi in dai kana da su in dai kana da su zuwa makaranta bai hana maka samun su abuwa ne ba shekara ta yi shekara ta yi abin na hamsin ko arba'in da wani abu makaranta da ya tebe dawo ba sai da ya waɗanga shekaru yana makaranta to ana haza mai alibin bai gane wa to ana ce mai ba'un bai gane ba'unta han malami ne ya samai suna balidi wanda a balidi wanda bai gane karatu komi an waɗa mai bai gane amma yana ce ya daure yana ta yi yana ta yi ya yi karatu duk ƙasar iraki shi an babban malami duk ƙasar iraki shi ne malamin da ya ɗara kowa karatu amma kuma duk ƙasar iraki babu a tajiri kamata duk ƙasar iraki babu a tajiri kamata duka gaba ɗaya saboda haka inda kana biɗa kuɗi inda kana biɗa to zuwa makaranta bai hana maka samun kuɗi inda kana biɗa sai dai in ba ka biɗa don su kuɗi ba a samun su sai an biɗe su su kuɗi da wahala aka samun su don duniya ta yanzu kana iya fuskantar makaranta ka te ka iske mallami ka iske shi ko ku goma ba ku kai ba amma in ka te suwa kana iske mutum ya yi dubu amma makaranta ka iske ko mutum goma su kai makaranta ya kan zuyina lin nasu hubbu shahawati ita ka duniya an kawata mutane sun sha'awa bayyana suke kowa ya sani to Allah ya gabarta mana Allah shi mana jagora Allah shi mana karshe mai kyau

abin na zakara lahu sannan Allah ya ambata musu ma abin na na mata ta bayyana bihi tawbatu abin da tuba su ta bayyana gare shi abin da yake in sun yi shi to da shi ana gane sun tuba kuma tuba su ta yi kyau wa qala kullu mukhallafina min al arabi yace kace mu masu jinkiri cikin arabu kawayawa mazkuri na wanda aka ambata ihtibaran don a jarraba su ko yi zaman ku ba dai kun ce mu da ku shekaran da ce ba mu zuwa ba to ku shirya akwai wani babban gari na nan wato akwai yaƙi sosai za mu yi ta tare da ku wanda biyan mutu sai ya yi shahada sai ku ambata musu mutuwa marmakon su inda za a samu kuɗi suka so su dawo su ci daɗinsu sai ku ambata musu shahada to inda gaske suka yi suna kintsawa su ce madalla madalla shahada ai da ma ita ta muka nema inda gaske suka yi to ku gaya musu satu da auna ila za a kira ku zuwa ga wasu mutane oli ba san shadidin da abda yaki mai tsanani kila abin da hun banu hanifa an ce banu hanifa ashabul yamama mutanen yamama abin nan wakila gairun kuma an ce wani su kusan mutanen yamama mutane na masu tsananin karfi kwarai mutanen masai da mato kazzab la'anna da makama abin nan abin nan domin abin da wannan matsayi da aka magana a nan wato littabhim domin abin nan gane eh, abin nan abin da a ɓoye gare su to ku bari abin nan in mun tashi zuwa wajen wannan yaƙi mai tsanani wajen banu ya mama mace tare da ku to katilu na ya yaƙe su halin muƙaddara ai almuddahu ilaiha ita ce wadda za a yi kira zuwa gare ta ita wannan kabilar Filma ana ga ma'ana don mutum in mun tare da ku sai ku yaƙe ta ayyuhum wato auhum yuslimuna ko ko yake su auhum yuslimuna ko su su musulunta ko ko yake su ko su musulunta wala ta wala to qatiluna ba za ku yaƙi ba dan da zuwan ko su musulunta kun ga ba za ku yaƙi ba in su musulunta ba ko za a yi yaƙi mai tsanani domin mutanen to kazzabun mutane na masu tsananin karfi akwai ranar da aka yi yaƙi da su cikinsu sai da an ka kashe mutum dubu saba'in kuma su sheka sai suke wuri guda sai da mutum dubu saba'in an ka kashe cikinsu amma ba su daga ba sai da an kasa sun ka samu labarin an kashe matar kazzab shi annabin nan nasu na karya sai da suka samu labarin an kashe shi sannan sun kai gudu amma sadda ba su samu labarin an kasai ba to mutum dubu saba'in an ka kashe amma dubu su daga ba cikin wata gona sunanta hadikatar mauti goron mutuwa ake ce mata saboda ka mutane ne masu ɗankarin yaƙi ba su da sayi Allah ya gabarta mana Allah shi mana jagora ya ce abin da ‘yan kun abin nan bayan tafiyo idan kun yi da'a ila fitaliyan zuwa ga yakin su yi wace kuma lawa a jan hasana Allah zai baku lada wanda an mai girma min tawabi wal ganima ya baku lada ya baku ganima wayan ta tawallo kama tawallaitu min qabl idan kun ka kau da kai kuka ba da baya kamar da kuka juya baya can harko hina du'itum lil khuruj ila al sadda an ka kira ku zuwa ga ta hudaybiyya to yau muku azaban alima Allah zai muku azaba mai dadadi idan muku ita wannan yakin ba kamar wanda ya ce zai muku lokacin biya to haka zai muku Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wannan umarni da aka bayar ya ta da hankalin makahi da guramu ya ta da hankalin makahi da guramu guramu na cewa to mu ba mu iya tayya kuma an ce wanda duk bai tayi ba azibku azaban alima makahi na wadan to mu in mun ka tayi in an koyo kora ina zamana sai Allah ya ce a makahi da gura muku kwantar da hankalin laisa alala a maharajin na sai Allah ya ce yi su kwantar da hankalinsu guramu su kwantar da hankalinsu marasa lahiya su kwantar da hankalinsu aikin jihadi to aiki na na masu lahiya saboda haka su idan ba su yi ta ba su da lahi amma hadu wanda ya hita cikinsu Allah na bukata duk makawan da ya hita Allah na da bukata don sai makawan da bai iyawa duk gurman da ya hita Allah na da bukata sai dai gurman da bai iya hita duk mara lahiyar da ya hita ba ya da laifi saboda haka laisa alala a mamin ku. babu laihi ga makawo daga cikin ku gari kun ko wanda bai cikin ku babu harajin babu laihi ga makawo wanda a cikin ku ko wanda bai cikin ku fi al khuruji idan makawo bai ta wajen jihadi ba bai da laihi laihi an ka dauke mai ba a bashi lada ba ko kwara kasa shi yasa Abu Ya ce shi zai yi da ma'awai dan Abu bayan. ya ce baba Allah ya yi maka rangwami tun da dai kayi dai aikin ga tun kana lahiya tun kana yaro har ka tsuwa tsuwan gana ka makautar ga taka tsuwa ce ya ce Allah ya mai rangwame ga ganin ku ko ya ce to ai ina iya ce ya yi makaho bai da lahi in bai hita ba to mi ya ce mai ya ce shi na da lahi in ya hita suka ce a'a ya ce to ku na in fita ya ce in dai an ta wajen yaƙi kawai ku bar ni kada kowa ku ya to kusa gara wanda ya to kusa gara wallahi babu ruwa an ka te bakin birnin rum an ka aje shi aka kori kahirai sun ka shige cikin gari daga can suna halbuwar wani makami da ake sa duci ciki ne a yi majaujawa sai a tallaba duci da mutum goma ka yi mai sai a jeho ko mutum nawa ya hau bisa gare sai ya kai su ƙasa to daga na abu su ya yi tsaye yana ta buɗe wuta sosai dukkan hirin da iya faɗa tsakiyarsa sai ya ji hili sannan ya ƙara gaba kuma duk inda ya fada sai ya ji hili bai gani ya ce da musulmi su jayi to daga can sun ka lura da wani musulmi tsaye yana yi musu ɓanna kwarai sai suka halbo mai wannan dutsen sai ya bugai ga kirji na ya yi shahada kame ya mutu ya ce don Allah kada ku banni ga kayare inda duk za ku na ku tare da ni lokacin da kuka kare ku turbuɗe na tare da yan uwana kun ga Abu ya yi shahada Allah ya haskaka mai kabari ne Allah shi hada mu aljanna da shi sarkin Makka kenan shine sarkin Makka wannan da ya ba annabi wahala sau goma sha takwas yana tsayawa hogan yaki don ya kashe annabi da rundunoni ne bai nasara ba sau goma sha takwas yana tsaya don ya kashe annabi bai nasara ba yaƙi guda tun radda yan musulunta yaƙi uku na sha takwas yaƙi uku annabi ya hita ba tare da shi ba bayan ya musulunta amma Allah da iko ne yanzu haka abu su bayani yana cikin rahamar Allah su bayani wata saboda ba harkon ba ƙarshen saboda girman ka Allah ka kyautace ƙarshen mu saboda ka Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah kai mana ƙarshe mai kyawu wala alal a'raji harajin gurmu ba ya da laifi yara sun zo da ubansu wajen maga Allah ya lalla. Allah ya ce wala alal a'raji harajin idan bai kai jihadi ba ka gaya ma babu wallahi bai iya zuwa jihadi don babansu gurmu na kwarai in yayi tsaye ga kawa guda kawa guda tashi ba ta kai kasa gurmanta ce ta yi yawa ba a kaiwa ba magana sai ya ce ya rasulallah wallahi son na kai da ya gurmanta gato in gurmanta in shiga aljanna annabi ya ce to ka ta yi an baka dama yadda ya hadi bayan ya dawo bayan an dawo manzo Allah ya yi tsaye ya ce wallahi gani nan kamar ina gani ne cikin aljanna da kawata lahiya har ya shiga aljanna annabi ya ce kamar ina gani ne ga yana cikin aljanna da kawa ta lahiya gurmu kenan ya shiga aljanna don haka laihi an ka dauke mai in ya tahi bai da laihi in ya tahi bai laihi ba cewa an kai kai ya tahi ba Allah shi gafarta mu gura mu ya sa su masu hita tare da sauran jama'a masu lahiya wa man Allah wa rasulahu abin nan wala alal marid harajun wannan ma bai da lahiya shi kuma idan bai hita ba baya da laihi baya da kunci fi al khuruji idan bai ta duk wanda bai da laya za a je wajen aiki na jihadi bai samu fita ba to baya da laifi wa man yati Allah wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da adam manzo ne fi ma amarahu bihi ga abin da ya umarce da shi wa kallafahu ya dora mai shi wa kama bi ya tsaye da abin da Allah ya dora mai da manzo ne kama yan bagi kama wanda ya kamata bai kadar istida'ati gurgurun da iyawa ce domin ko ka to ka ce mana mu kai mu ka ce mana kai baka iyawa shi Allah in ya san kana iyawa ba kai ba zai maka azaba ko da ka ta inna mala alagawa ta mala wallahi lalura ta kamin azumin na wallahi malam ban da lahiya ban ya azumin nan ko ka ce ma malam ka da lahiya malam ya ce to babu laifi in dai Allah ya san kana iya azumin nan ka azai bane ya ce ma ga Allah bane ya ce ma gare in dai ya san kana iya kanka ce wallahi malam ya ce babu komi malam madda ya yi abinda abayyane sani ina malam ya sa abin da koyi to Allah wanda ya sa abin da koyi ya ce kai kuma kana iya kuma ka ki saboda haka abin da ya alkawari yana nan ta gari ka kaka ce malam ya ce zama na malam ya ce kai zama kamar da ya yi don malam shi ka ce ya aikuwa ya zama ne don haka duk wanda ya ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala gwargwadon wanda yaka iyawa idan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha don Allah baya dora mare sai abin da take iyawa to yi da khilhu jannatin ko nu da khilhu jannatin muna shigar da shi aljanna ta jirimin tatil anhar gulabe na gudana karkashin aljanna Allah ka sa mu cikin su wa mai tawalla duk wanda ya kauda kai ya kibe umarnin Allah da abin nan yo abin nan yo azabu azaban shadiya alima Allah zai mai azaba wanda an mai raddi ko nu azabu azaban alima za mu mai azaba mai abin nan mai raddi Allah ya kare mu fassara ala alwa'ada Allah ya yi tafsilin wannan alkawari nashi wa ajmalar wa'ida kuma abin nan ya dunkule dunkule ga kyacewa ta yi mubalaga ga fil wa'adi don isa matuka ga alkawarin gaskiya le abin nan le le kauni al rahama don kasancewa gafara da rahama min da abihi yana cikin al'ada Allah wato shi Allah al'ada ta yana ya gafarta wa mutane ya musu rahama ko su yi mai laifi al'ada ta ta ko an yi mai laifi yana iya gafarta wa mutum ko an yi mai laifi ya rukunu ba jami'a shi Allah al'ada ta ta in ya tashi wa. shi ya sa kamar da na ambata muku mai addu'a yana cewa ya mai iza wa'ada wafa wa iza wa afa a adkhil azima jirmi fi azima afawka ya arhamar rahimi yana cewa ya wanda in yi alkawari cikawa shi ka yi in ya ce zan gafarta to zai gafarta amma in ya yi alkawarin azaba yana yahewa kuma yana rangwami ya ce ka shigar da babban zunubin nan nawa cikin babban gafara nan taka ya arhamar rahimi addu'a ce yake yana yi ma Allah kirari subhanahu wata'ala saboda haka Allah in yayi alkawarin gafara cikawa ya kai in yayi alkawarin azaba ko yana yiwa shi rangwami don alkawarin da ya cikin Qur'ani ga inda cika shi ya kai ba mai shiga aljanna cikin alkawarin kyacewar gada ya ba na azaba wani na abai saba mai ba to amma yana yahi alkawarin azaba iya yi amma duk wanda yawa alkawarin gafara bai canzawa sai ya gafarta mu to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa karara wa ida ya maimaita kyacewa la'annan makama da halittar tarhibi don wurin yana kira ga tsoratawa saboda haka shi yasa maimaita shi لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فاعلم sun ma'asana ta'ala min ashabi bayatar ruwan sannan Allah ya yabo ga mutanen da suka yi a da ake ce bayatar ruwan li'anna biha eh, tamma mai daulatul islamiyya domin da wannan mubayi'a tsari da daidaituwa da tsayuwar daular musulunci ya tabbata faƙala sai Allah ya ce su subhanahu wata'ala lagadar radiyallahu hakika Allah ya yarda annal mu'minina ga mumini kun ga a nan duka sahaba annabi Allah ya ce ya yarda da su musamman dai wa'annan da sun kai mu baya a gare shi lokacin bai rawani wato mu baya ta yarda da yaki don an ce an kama usmanu an kashe shi wanda annabi ya aika zuwa makka lokacin da an ka hana mai shiga makka annabi ya aiki usman to sai da aka ce an kashe usmanu annabi ya ce ai mai mu baya a yaki Allah ya ce duka wanda ya halarci wurin na Allah ya yarda da shi ya gabata mai kun ga sahabban annabi kenan ko da wani ya koma wani dan bakin ciki ya koma gehe yana zagin su yana musu kazali Allah dai ya ce ya yarda da su kuma ya gabata musu tunda ko Allah ya gabata musu su ka kada bacin ka bai cutar da su Allah shi kala yarda ce ga sahabban annabi kuma Allah saboda ka Allah ka yarda da mu tare da su amin laqad radiyallahu hakika Allah ya yarda ana mummini daga mu'minai idh yubayyi'unaka lokacin da suka yi ma mubaya'a ta ta shajarati ƙarƙashin wani icce wa hiya samara shine iccen addu'a wani icce ne na addu'a kun san su can sai iccen kaya shi ɗaya ka yi kun san iccen addu'a bai buƙatar sanyi inda duk yake shi ya ma yi son hako inda babu alama sanyi dada balle aboki ne gawo shi inda ma duk sanyi yake ma bai koyi kuma ko ya yi ga damana masar da aka ruwa shi duk lalacewa ya kai awa ya mutu bai toho sai zafi ya kai kowa ko ina abokin addu'a kenan Allah ya gabarta ma addu'a to wayannan da suka yi mubaya'a da kai ne bayi onaka sadda suke mubaya'a gare ka ta ta shajara karkashin icin nan ta addu'a hiya samara wa hum alfun wa talatin wa sahabbai guda dubu na da ɗari uku wa aka sar kuma fiye da dubu da ɗari uku sun baya a sannan annabi ya yi baya a gare su ala Allah ala an yi najiza ƙwarai a kan a ja daga da shi da shawa wa Allah ya fi rumina mauti kuma ya ce masa bai ne ko da yake ba mu shirya ba ba yaƙi mun ka taho ba to kada su yi gudu ga mutuwa kada kowa ya ji tsoron mutuwa wa zalika yadda al'amari ya faru haka أن النبي صلى الله عليه da abin na na بن bin umayya annabi ya kira wani mutum da aka ce makhirashi ibn umayya al-khuzai hina nazala hudaybiya lokacin da annabi ya sauka hudaybiya yana zuwa hudaybiya iske kayare sun tare sun kace baya shiga makka makka wasu wanda ita kuma tsakanin su da Allah sun kore daga makka kenan kuma bai koma shiga makka abada su adda makka shi bai koma shiga makka to sai annabi ya kira wannan firashu don ya aika shi wa ba asahu ila quraishi makka ila quraishi makka ya aika shi zuwa ga qurayshawan makka wa hammalahu ala jabalihi sallallahu alaihi wasallam ala jamalihi sai annabi ya aza shi bisa ga raƙumi nai yace ka haura raƙumi na don in sun ka gani su sani na aiko ka don raƙumi malam suna ganin abin na khirashu suka ce sauko daga raƙumin na ya sauko ba a ru jamala rasulullah sun kasa sun ka soke raƙumin annabi sun ka kashe shi sun ka kashe raƙumin annabi annabi ya ba da raƙumin don a ga an raƙumi ne a sai shi na ya yi aiki sun ka kashe raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam wa aradu katalahu sun kai ne su kashe dan sakon annabi wa mana'ahum al-ahabish wato abokansu waɗanda ba laraba sun kace kaku kashe shi kashe shi kwakka sai hituna ta uku shi ke nan fa abin na na ya ce fakan lusa bila ku ba shi hanya ta ya koma sai sun ka ba shi hanya ta ya samu aron wani raƙumi ga yan uwa ne ya hau fa ta Rasulallah sallallahu alaihi wasallam abin na ya dawo inda annabi fa ta Rasulallah sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab sai annabi ya zo wajen umar dan khattabi ya ce to na san kana da yan uwa makka kuma kai mai ƙarfi kake ko taron ka sun kai na san kana iya wace su kai ɗai ta wani aike ka liya ba aka ila maka don ya aike shi maka da umar yadda yi guguwa wadda ta yi ƙarfi na yi wa sai ce ya rasulallah in ni a kafa ala fi ƙuraisha ni ina ji maka kai na tsoron ƙuraishawa walai safi makata min bani adi bin ka'abin ahadu ƙabilar gidanmu a bani ali bin ka'ab babu mutum ko guda makka a halin a halin yanzu ba mutum ko guda makka wa kad arafa quraish ma adawati adawati ya qurayshawa hakika sun sa adawa ta gare su ba karamata ba sun san babban makiyin su nake wa gilzati alaiha da kaurarawa ta gare su tsanantawa ta gare su don haka kaka aike ni aiki na bai baka wata fa'ida sai annabi ya ce to waka gani ya kamata ma'aika sai umar ya ce walaki dulluka ala rajulin huwa a azbiha minni sai dai ina so in shirya kaga mutumin da an dai a garin makana ya yi ni girma ya yi ni daraja a makka in dai a garin makana huwa a azbiha minni tujadu ashiratu biya duk jama'a ta ana iske su cikin makka yan uwa ne wa huwa usman bin affan shine usman dan affan yace duk yan uwa ne na cikin makka ka aike shi annabi ya ce na an shi shawararka ya umaru fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usmana sai annabi yake da usmanu ko ba a sahu ila abi ya aika zuwa ga sarkin makka abu sufyan wa asharaba quraish da manyan qurayshawa ya tahi yukhbiruhum ya ba su labari annahu la yati da harbin manzon Allah bai zo maka dan yaki ba wa innama jaa za'iran dama manzon Allah ya zo dan ziyara li hadha albayt ga wannan daki mai girma dakin Ka'aba mu'azziman li hurmati yana girmama yana mai girmama alharma wannan daki wa kataba lahu kitaban annabi ya rubuta takarda yasa an ka rubuta takarda an ka ba Usman ba aka huma a ya aika shi da takardar wa amarahu an yi bashirar fina bi makka ya ce amma in ya je makka duk wani gida da ya sa akwai musulmi da an ka daure ana mai azaba ya te gidan nan shiga da musulmin nan ya ci ya kuma ka yi hankuri ya haɗa mai kuma ka yi hankuri nan gaba kaɗan za mu ci makka nan gaba kaɗan za mu ci makka ƙureshawan gana gani ana haɗa eh, musulmi masu rauni nan gaba kaɗan za a ci makka sun ga shiro wallahi kai ma ba mu kyali ka ka tawo cikin gari kare mana wanga walakanci kana cewa wai za ku ci makka za ku ci makka yana cewa ku yi hankuri za mu ci makka bil fatahi za mu yi nasara akan ta ƙariban nan gaba kaɗan wa annallaha sai ya zuhiru dinahu lalle Allah zai rinja da addini Usman ya ce ta fakara da Usman Usman ya fito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata wajaha ila makka ya huskanci makka shi kadai babu kowa tare da shi in ba Allah daga hudaybiya wa waje da quraishan ya ko da yazo iske qurayshawa kada tafaqu alaman ihi sallallahu alaihi wasallam ala dukhul makka har sun gama mitin ko da ya zo har sun hito ɗakin mijin sun yanke shawara ciya su da Allah bana annabi bai shiga maka sai dai in yaki an kai ya kashe su amma girma da arziki bai shiga maka ba suna hitowa sun kai ga matsaya an rubuta an aji sai ga usman wala yahu abanu ibn sa'id ibn asi kina da kala maka ko wani mutum da ake ce ma abanu dan uwan usman lokacin da usman ya shigo maka sai ga usman hina da kala makka au qabla an kula sadda usman ya shigo makka ko kamin usman ya shigo makka sai ya gane shi ya ce wanga irin hadari wa aiko ka ciki nai halin gada qurayshawa suke wa aiko ka ciki yace manzo Allah ya aiko ni yace to ka dokin nan ba ni dokin nan wanda ya aiko ka da shi ya bashi ce to hauna hauna in sun gane ka bisa nawa ba su kashe ka amma wallahi sun ka gane ka bisa na annabi suna kashin ka yau fa nazal an farisi sai sauka daga doki wa amalahu bayna yadayhi ya aza shi gaba ne yace hawan ga doki sun abu ya cira shi wa jarahu sai da ya shiga makka ya ce to wannan dan uwana ne wasu ma nan gare kwa ne dan uwana ne kuma ina shaida muku ni a kariya ce kada kowa ya taba shi ka'ida suke ku bar shi haka ko an kai hatta balaga risalar rasulullah har ya kai sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bana na biye da shi baya inda dai yace ce manzo Allah ya aiko shi kuma ni a kariya tai ku bar shi da sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai sakon ya isa inda sarkin Makka Abu Sufyan wakara alaihi mulki ta bai iske shi tare da yan majalisa tai yan majalisa koli duk an gama mitin na cewa annabi bai shigowa Makka duk ga suna an zanna sai ya tashi tsaye Usmanu usmanu da dauriya da taurin kai ya miƙe tsaye ya karanta wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa qara alaihim alkitaba ya karanta musu takardar manzon Allah wahidan wahidan in ya zo nan kusa gare ka sai shi karanta ma ya gurguso nan sai shi karanta mai ya gurgusa ta ya karanta ma ta karanta guda bata isa ba sai ya karanta ma kowani sau daya ya ce ku bari maza Allah ya shigo ba san mu sun kace gaskiya sun dogi ala annahu da kula hadha da al'amu suka ce gaskiya maza Allah bai shiga maka wa shekara in dai su a sarakunan makka maza Allah bai shiga maka ba wa qalu li usman ay shita ta bil bilbaitu suka ce ma usman to amma kai dan uwan mu kake kuma dan gidan mu kake in ka ga dama kai ta kai dawabi ga dakin ba, kai dawabi ko so nawa ka kasu. ka gama amma wallahi abokinka bai bai dawafi ga maka bana sai kai dawafi kai in kana so faɗo bihi qala usman ya ce abinda manzo Allah bai ba kuka cewa in eh, yi ba ni haka nan ba mu duk abinda manzo Allah bai yi ba mu yi ne ma kuntu li afala ban kasance ina yin dawafi ba hatta ya dufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi dawafi jama'a kuna ganin yadda sahabbai suke da da'a ga mai gidansu sallallahu alaihi wasallam wa karkana muslimuna qalu hani al usman musulmin ga da tare da manzo Allah sun ce farin ciki ya tabbata ga usman khalusa ilal bait ya samu isa ga dakin ka'aba wa damu bihi dunana yayi dawami ga daki shi dai banda mu saboda sun sahabbai wa sun kasa dakin ka'aba duk wanda ya shekara bai taimaka ba wato bai cikin natsuwa sai ya ta yayi dawafi an gafarta mai dukkan zunuban nan nashi ya dawo a sake sabon lissayi saboda haka suna ta taya usmanu murna wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dhanni bihi allah ya duba hatta na duba ma'an sai maza allah ya ce ni zato na ga usmanu ba zai yi dawafi ba ba zai yi dawafi ba har sai an samu dama mu yi dawafi tare da shi amma wallahi ba zai yi dawafi ba in dai babu mu wallahi ba zai yi ba zato na kenan haka ko ya tabbata zaton da annabi ke wa usman usmanu bayan ya gama karanta musu takarda ya shiga gida gida wa bashar usmanul mustadabina ya shiga yana wa masu rauni bishara duk gidan da ya bincika dan gidan dan su ya tayi da ya hita dan gidan su ya fara biya ya samu wani mutum guda sai a ce mai gidan wani akwai musulmi ciki guda biyu an daure su gidan nan sai ya shiga kun san gidajen kayan na ba sallama akai kuma shi da ma mashahurin mai kuɗi na musulunci ɗaya na kai shi haka mashahurin mai kuɗi na kuma ɗan uwan uba yana cikin manyan makka sai ya fada cikin gida ya ce kai jama'a bayan ya musallama ya ce ku yi bishara nan gaba kaɗan ba daɗiya ba za mu ci garin gana makka zai zama baitu da abin nan da islam to wannan bishara da ya kai sai ya kusa ta ƙurishawa ba su ji daɗin abin da usmanu ka ba fata ba fata ba sattu ƙurishin sai ƙurishawa sun ka kame shi sun ka kai shi wani gida sun ka ɗaure inda ha a nan wurinta fa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal musulmi sai labari ya kawo manzo Allah ya kai wa musulmi dan shi shedan dore yawo yana wada an kashe Usmanu an kashe Usmanu shi shedan to wannan yawon da ya kai sai labari ya kai ga manzo Allah kuma ya kai ga musulmi anna Usmanu kar kujila lalle Usmanu an kashe shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la la nabrahu manzo Allah ya ce ba mu dagawa hatta da naji ba sai mun yi abin nan mun ja daga da mutane fada annasa illa bai'ati yake da mutane yace su mai mubaya bai'atul riwan ake ce mata wa kana bai'atul riwan wannan mubaya ta kasance bai'atul riwan ta ta shijara karkashin ice adwa an kai ta wa abin na wa wada annabi sallallahu alaihi wasallam shimalahu bi yamini annabi ya bada hannu ne haka fattaho sai annabi ya bashi hannu to rika hannu haka kayi mu baya ce na yi mu baya a hattal mau ba zan daga ba a hita a yi jihadin har in mutu ba zan daga ba ko kuma sai usman ya dawo to da an ka gama kowa ya gama tashi sai annabi ya ɗauki hannu ne wanga na hauni sai ya yi haka ya ce wannan hannun usman kun ga shi ya san usman na nan bai mutu ba amma dai an tsare shi bai sai inda yake ba ya ce wannan hannun usman shi ne maza Allah ya ɗauki hannu ne a na dama na hauni wato ya aza ga hannu ne na dama ya yi ma abin nan usman mubaya wa qala hadhihi an usman ya ce wannan hannu ta wata usman ta wannan ya isa daraja ga usman hannun manzon Allah shine amada da hannun usman wannan ya isa daraja ga usman bin affan radiyallahu anhu Allah ya haskaka masa ba annabi kaburburransu Allah ya haskaka masa ba annabi kaburburransu amin yace to bayan ya mai wannan mubaya yace wa fil bukhari wa qala sallallahu alaihi wa sallam hadi bai'atu usman manzo Allah ya aza hannu ne ce wannan mubaya usman ce fadaraba bi yadihi al-yumna ya buge hannu ne na dama ala yadihi ashmal ga hannu ne na hauni al-hadis wa hadha yushir wannan yana tabbatarwa bi annahu sallallahu alaihi wa sallam alima haƙiƙa annabi ya sani bi nurin nubuwa da haske annabci anna usman lam yuqtal lalle usman ba kashe shi ba hatta baya hannu har manzo Allah ya min baya fa yakunu hadha min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance kenan cikin mu'jiza annabi annabi ya san Usman na nan radiyallahu anhu Allah ne ya faɗa mashi wa yu'ayyiduhu ma jaa abinda ke karama shi abinda ya zo annahu lamma baya lamma nasu. lokacin da mutane sun kai mubaya kala sai annabi ya ce Allahumma inna Usman fi hajatika wa hajati rasulik ya Allah Usman nan? yana can wajen bukatar ka kuma bukatan manzonka manzon ka ya aike shi wajen aikin ka wadda raba bi ahadiya bi ihdaya dai ya sa hannu ne guda ya buga ala ukhra ga guda wa ya ce wannan mubaya ce ga usman fa kana yaduhu li usman khairan min aidihim la anfusihim hannun manzo Allah da yawa um, Usman mubai'a ya yi hannayen bai da sun kawo kansu mubai'a dukkan su hannun annabi ya dara hannun su walamma sami al-mushrikuna bi hadhihi al-bai'a sadda mushrikai sun kaji cewa annabi yayi mubai'a zai kawo hari makka to kafu sai sun ka ji tsoro wa ba abu usman sai sun ka saka usman wa jama'atan min musarrafin da wasu jama'a masu rauni wa kanu asharata su mutum goma dakhalu makkata bi idnihi sallallahu alaihi wasallam sun shiga makka da idnin annabi su goma duk mushrikai sun ka kame sun ka tafi usman annasha ne da sun ka ji annabi ya karbi baya sai sun ka sako su gaba da su goma sha fa alimallahu Allah ya sani fa alim Allah ma fi qulubiha Allah ya san damuwar da a cikin zukata na abin nan sahabbai ko kuma ya sa abin da a cikin zukatan su mai sidiki na gaskiya wal wafa'i da cika da alƙawari fa anzalallahu as-sakinata alaihim sai Allah ya sauka musu natsuwa ita natsuwa da ma ita ce asali ga dukkan wata haraka da za a yi a cimma nasara duk wani aiki da za a yi a cimma nasara sai an samu natsuwa sai an shirya shi da natsuwa duk aikin da an ka shirya da hauka ba a kasara duk aikin da aka shirya da hauka ba a nasara saboda ka duk abin da kuke yi ku tsaya hankali kwance ku shirya sa'annan ku fita amma idan da hauka za ku yi babu natsuwa da izinin Allah ba za ku yi nasara saboda haka fa anzalallahu sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa gare su wa tabahum fatahan qariba ya samar da su budi wanda yake kusa huwa fatahu khaybara shine an ka samu nasara an ka ci khaybara da yaki daga baya ba da insirafin mina hudaybiya bayan sun dawo daga hudaybiya wa maganima wa maganima kasiratin ya akhuduna wa maganima kasidatin ya akhuduna wa kana Allahu azizan hakima wa maganima kasira kuma ya ba su ganimomi masu dimbe yawa daga baya ya akhuduna min khaybara wanda suka samu ta daga khaybara wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ko mai hikima lam yazal bai gushe ba muttasifan bi zalika ana sifanta shi da izza da hikima ya Allah bi izzatika wa hikmatika Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana dukkan zunuban mu Allah ka warkar da mu ka anshi azumin mu Allah ka anshi sauran ibadodin mu Allah ka kama mana tarbiyyar diyan mu Allah ka sa musu albarka ka sa mu cin wani abin ka zaunar da kasan mu lahiya Allah kada ka samu wuta don daraja sunayenka nan za mu kwana insha Allah har su ji uwayensa ibada an za ka kamalan shin ko an za waya bisa alkur'ani mai girma bai da koni a yana da saboda kun san waya akwai kiɗi cikinta akwai kiɗe-kiɗe cikinta saboda haka tana da ƙazanta to ko da yake ƙazanta sai an taɓo ta aka ganinta amma ai wani lokaci in buɗe take kila ringin ɗin da an ka sa mata na kiɗi na to ba daidai na ta kiɗi bisa ƙur'ani ba ba daidai ba ne ko kuma masaj ɗinta ringin ɗin da aka sa ga masaj yana yiwa shi ma kiɗi na to don ire-iren waɗanga abubuwa ana iya mancewa da su ko ka ga a ta. ka ga a ta ashe ba ita ta ba ana iya mancewa da wannan to ka a asa amma dai ba wani lahina ba don ba wani abu na na kazanta ba malamai sun ce idan aka aza idan za a aza ko littafai ne to duk a jera su ƙasa sai a ɗauki ƙur'ani duka aza sama idan akwai ƙur'ani mai tafsiri to sai ya zama saman sauran abubuwa duka ƙur'anin da bai da tafsiri ya zama sama abinda malamai suka ce kenan to cikin malamai akwai wanda ya ce ko da an aza wani abu bisa ƙur'ani in dai ba wanda adda cutarwa ga ƙur'ani ba ne babu layi amma ka aza yahi babu layi amma ka a aza yahi saboda haka abinda ya fi kyau ka aza abin na wani handset bisa ga ƙur'ani ka aza shi ya fi komi ka aza bisa ƙur'ani shi ya abin ƙur'ani na shauri shi ɗai ƙur'ani siffar Allah ne wa maktalabtun fihimin min shay'in ko hukumuhu ila